Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barka mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 14 ga watan Yuli a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Al'ummar kasar Sri Lanka na ci gaba da dakon murabus ɗin shugaban kasar Gotabaya Rajapaksa. Shugaba Joe Biden na yin wata ganawa da shugabannin Isra'ila a ziyararsa ta farko a gabas tsakiya tun bayan da ya zama shugaban kasa. Hukumomin Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami da Rasha ta harbo sun kashe mutum sha biyu tare da jikkata wasu gwammai. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin ziyarar da shugaban Nijar Muhammad Bazum ya kai kasar Chadi, shugabannin kasashen biyu sun yi kira ga kasar Mali da ta koma kungiyar Jansen Sahel domin ci gaba da yaƙi da kungiyoyin 'yan ta'adda da yankin ke fama da su. Manazarta sun bayyana cewa wannan yunkuri na kasashen biyu abu ne da ya kamata kasar Mali ta yi na'am da shi. Halaye ne na dattako aka nuna ma Mali ya kamata ta karbi wannan abun da kunne na basira ta komo cikin je sank sahel a hada ƙarfin soji a hada ƙarfi na talakawa a hada karfi na diplomasiya a yi kokowa da ta'addanci Bayan haka za ku ji cewa kwararru a fannin tattalin arziki a Najeriya sun buƙaci hukumomin ƙasar da su nemo mafita don kaucewa sayan takin zamani daga ƙasashen ƙetare. La'akari da hauhawar farashin takin wanda masana suka ce ka iya haddasa ƙarancin abinci. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. jama'a assalamu alaikum. Al'ummar kasar Sri Lanka na ci gaba da dakon murabus ɗin shugaban kasar Gotabaya Rajapaksa wanda ya tsere zuwa Maldives yayin da ake ganiyar zanga-zanga da ta samo asali daga matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki. Shi dai shugaban ya yi alkawarin a daren ranar Laraba zai yi murabus amma sai aka wayi gari ya tsere zuwa ƙasar ta Maldives. a ranar laraba masu boron sun yi dandazo a kofar majalisar dokokin ƙasar, inda 'yan sanda suka yi ta cilla musu hayaki mai sa kwalla Firayim Ministan ƙasar Ranil Wickremesinghe ya ayyana dokar ta ɓaci har zuwa safiyar Juma'a a Colombo babban birnin ƙasar kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. A wani mataki na dakile yaɗuwar zanga-zangar baya ga haka Firayim Ministan har ila yau ya ayyana dokar ta ɓacin a daukacin ƙasar ta Sri Lanka. Shugaban Amurka Joe Biden na ganawa da shugabannin Isra'ila inda batutuwan tsaro yakin Ukraine da dangantaka tsakanin Amurka da Isra'ila suka kasance cikin manyan ajandodin da ake tattaunawa a taron yayin da biden yake ziyararsa ta farko a yankin gaba ta tsakiya tun bayan da ya hau mulki shugaba biden da firayim ministan rikon kwarya yair lapid sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya kan yadda isra'ila za ta karfafa matakan kare kanta isra'ila ta kasance babbar mai adawa da matsayar da aka cimma kan shirin nukiliyar iran a shekarar 2015 tare da wasu manyan kasashen duniya don a sauƙaƙa takunkuman da aka kakaba wa Iran. A lokacin da aka kulla wannan yarjejeniya, Biden na matsayin mataimakin shugaban ƙasa, wacce daga baya shugaban da ya gada wato Donald Trump ya fitar da Amurkar daga yarjejeniyar. Jami'an Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami da dakarun Rasha suka harbo sun fada kan birnin Venetia a ranar Alhamis din nan. Lamarin da ya sanadin mutuwar mutum sha biyu ya kuma jikata wasu ashirin da biyar. 'yan sanda sun ce makamai masu linzami uku ne suka fada tsakiyar birnin inda suka lalata gine-gine da dama a yankin shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce daga cikin waɗanda suka mutu har da yaro karami zelensky ya ƙara da cewa a kullum sai dakarun na rasha sun lalata yankunan da fararen hula ke zaune har-haren da ya ce suka ritsa da yara ƙanana yana mai kwatanta lamarin a matsayin ayyukan ta'addanci su dai hukumomin rasha sun musanta zargin da takwarorinsu na ukraine ke yi Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin ku ji karashin labaran zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Kasashen Chad da Niger sun yi kira ga kasar Mali da ta koma kan kujerarta a kungiyar Jansen Sahel domin ci gaba da yakin haɗin gwiwa da takwarorinta ke yi da kungiyoyin 'yan ta'adda a yankin Sahel. A watan Afrilun da ya gabata ne gwamnatin Mali ta ba da sanarwar ficewa daga kungiyar ta Jansen Sahel saboda zargin kin su shugabancin karba-karba na kungiyar a lokacin da ya zagayo ga Mali. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a taron manema labaran da suka kira don karkare ziyarar kwanaki biyun da shugaban kasar nijar ya gudanar a kasar chadi muhammad bazum da muhammad idris debi sun bayyana bukatar ganin kasar mali ta canza matsayi watanni uku bayan ficewarta daga kungiyar jason sahel a kan wannan batu shugaban kasar chadi mai masaukin baki ya bayyana cewa Parce que le terrorisme ne connaît pas de frontières et ne connaît pas de pays. Yaƙi da ta'addanci wani abu ne da babu ƙasar da za ta iya yin sa ita kaɗai sai an haɗa gwiwa domin ta'addanci ba ruwansa da iyakokin ƙasashe bai kuma san kowace ƙasa ba. Za mu ci gaba da tuntuɓar 'yan omu na Mali su dawo ƙungiyar Jason Sahel domin ci gaba da yakin da muka kaddamar a shekarar 2013. Muna sa ran Mali za ta canza matsayi. que le Mali revienne à la décision qu'il a prise. Shugaban kasar niger ya yi tunatarwa a kan yanayin da Mali ta fada a shekarar 2013 inda 'yan ta'adda suka yi yunkurin mayar da ita wata daula. Ya kuma yi bayani akan ainihin mafarin kafa kungiyar Jason Sahel. Le Mali était un peu le centre de l'intérêt même du G5 Sahel dans son concept à la base. Ya ce ceto Mali daga halin da ta shiga shine ainihin dalilin kafa kungiyar G5 Sahel. Idan a yau akwai matsala ana iya ɗaukar abin a matsayin na wucin gadi. Nan gaba kaɗan za mu yi taro don duba wannan lamari. Gwamnatin Mali na ganin wannan matsayi da ta kafe a kansa shine mafi a'ala. To amma wannan mataki ba mai ɗorewa ba ne har ina masha Allahu. dalili kenan ya zama wajibi mu haɗu mu yadda ƙungiyar za ta farfado ta kuma amfane mu domin a baya ba a more ta ba kamar yadda ya kamata dole ne mu gaya wa juna gaskiya Nous et était un modèle euh, de réussite de ses objectifs. Manazarta sun bayyana cewa wannan yunkuri na kasashen Chad da Niger abu ne da ya kamata kasar Mali ta yi na'am da shi ba tare da wata wata ba domin yin hakan wani abu ne da ka iya maido da kimar gwamnatin ta Mali a idan duniya in ji shugaban kungiyar Voix de San Voix Nasir Saidu. An ɗauke mata takunkumi talakawanta sun shaida kenan ita ma sai ta dibi kurakurai waɗanda ta yi musamman ma wanga kuskure na hidda kanta daga cikin g sahel ko kowar da haɗin kai bata ba da dama an kai ba mutum guda ko ƙasa guda ba ta iya yin shi halaye ne na dattako aka nuna ma mali ya kamata ta karbi wannan abun da kunne na basira ta komo cikin g sahel a haɗa ƙarfin soji a haɗa ƙarfi na talakawa a haɗa ƙarfi na diplomasiya a yi kokowa da ta'addanci. Wannan kira na shugaba Muhammad Bazum da Muhammad Debi na zuwa ne a wani lokacin da tankiyar diplomasiya ta ɓarke a tsakanin Mali da Cote d'Ivoire bayan da gwamnatin kanal asimi gwaita ta kama wasu sojojin cote d'ivoire 49 a ranar lahadin da ta gabata jim kaɗan bayan su a filin jirgin saman bamako tana mai zargin su da yunkurin juyin mulki yayin da gwamnatin alasan watara ke cewa sojan zaman lafiya ne da ta aike domin aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar majalisar ɗinkin duniya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar madalla a gaida sule mummuni barma to yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar majalisar wakilan Birtaniya na bangaren Conservative na kada kuri'a a yau Alhamis a zagaye na biyu na zaben mai gurbin Prime Minister Boris Johnson wanda ya ajiye aikinsa a makon da ya gabata sanadiyar wasu abubuwa na kunya da suka wakana cikin 'yan makonnin nan. A ranar Laraba 'yan takara takwas suka samu goyon bayan abokanan aikinsu inda suka samu nasarar tsallake zagayen farko idan kuma har kama za a iya sakin wani zaɓe a mako mai zuwa. sannan idan aka kai matakin da 'yan takara biyu ne suka rage 'yan jam'iyyar ta kwanzabati dubu ɗari da tamanin za su sake yin wani zaɓe a duk faɗin ƙasar a ranar biyar ga watan satumba ake sa ran za a sanar da wanda ya lashe zaɓen wanda kai tsaye shi zai zama sabon firayim ministan Birtaniya. Dubban ma'aikatan kashe gobara na can suna kicikicin shawo kan wutar daji akalla ashirin a ƙasar Portugal da wani yankin yammacin ƙasar Sifaniya. Lamarin da ya wargaza wasu ƙauyuka tare da haifar da cikas ga masu yawon shakatawa. yayin da ake fuskantar tsananin zafi a wasu yankunan nahiyar turai a ƙauyen bimposta da ke tsakiyar portugal al'ummar yankin sun fuskanci wutar dajin da ta yi wa gidajen yankin ƙawanya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci akalla mutum ɗari da talatin da biyar aka samu tabbacin cewa sun jikkata bayan da wutar dajin ta taso a ƙasar ta portugal a makon da ya gabata sannan an kwashe kusan mutum ɗari takwas daga gidajensu a cewar hukumar da ke kare aukuwar haɗura a yankin yammacin sifaniya da ke kusa da iyakar ƙasar ta portugal ma'aikatan kashe gobara na ta kokarin shawo kan wata wutar daji da ta mamaye lardin salamanka inda ta ni ta laƙume kadada sama da dubu hudu hukumomi a yankin balochistan mai fama da tashe-tashen hankula a kudu maso yammacin pakistan sun tsinci gawar wani babban sojin ƙasar a yau alhamis kwanaki biyu bayan da 'yan ta'adda suka garkuwa da shi jami'ai sun bayyana sunan sojan a matsayin laftanar kanar la'ik baig mirza wanda aka sace shi a ranar talata yayin da yake kan hanyar zuwa wajen shakatawa tare da iyalansa a cikin mota su dai 'yan bindiga sun saki iyalan sojan inda daga baya suka tilasta masa shiga wata mota suka yi awon gaba da shi kamar yadda bayanai suka nuna ba tare da bata lokaci ba hukumomin pakistan suka tura jirage masu saukar ungulu zuwa yankin a wani yunkuri na kubutar da shi sai dai jami'an tsaron yankin na balochistan sun kawo ƙarshen neman laftanar kanar mirza da safe yau alhamis bayan da aka tsinci gawarsa da kayayyakinsa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Sakamakon yakin da ke faruwa tsakanin Rasha da Ukraine wanda ya yi sanadiyar janyo koma baya bangarori da dama a duniya ciki har da hauhawar farashin kayayyaki. Masana a Najeriya na cewa idan har kasar bata canza tsarinta na sayan takin zamani daga kasashen Rasha da Ukraine ba, to ba shakka matsalolin karancin taki da hauhawar farashin kayayyaki zai ƙara tsananta. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin jerin ƙasashen da suka saba sayan kayayyaki irin su mai, karafuna, takin zamani da dai sauransu daga ƙasashen ƙetare. To sai dai sakamakon yakin da ke faruwa tsakanin Rasha da Ukraine a halin yanzu masana sun yi hasashen cewa matsalar yunwa za ta ƙaru fiye da yadda ake tunani. Akan haka muka ji ta bakin Malam Nazifi Adamu wani manomi a Najeriya da ya bayyana ƙalubalen da ke gaban manoma. Matuƙa gaya bana za mu fuskanci ƙarancin amfani sakamakon rashin taki a hannu. Kuma rashin taki a hannun nan yana da alaka da tsadarsa da a yanzu ba ma iya zubawa akwai guri da nake nomawa a da idan na tashi nomawa nakan yi amfani da taki buhu shida amma a yanzu amfanin ya to gashi amma kuma yanzu takin kwata-kwata buhu uku da rabi aka samu aka zuba wanda yake buhun taki daya ya ninka mana abin da muka saye shi bara hmm. har ya dora daga inda muka saye shi mun kuma ji ta bakin da ta Isa Abdullahi masani kuma mai sharhi kan al'amuran da suka shafi tattalin arzikin ƙasa a Najeriya ga abin da yake cewa abin da shekarar da ta wuce ana taki ya yi tsada ya yi tsada ake sai da taki naira dubu goma sha biyu dubu goma sha uku kafin mu a fara noma dubu takwas dubu bakwai to amma yau taki dubu talatin duniya wasu takin kuma dubu ashirin da bakwai da biyar wasu dubu ashirin ya kamata a ce muna da cibiyoyi da kamfanoni waɗanda suke yin takin nan a cikin gida Najeriya ba sai mun samu alaka da ƙasar Ukraine ba. A nashi bangare ƙwararren kan harkar noma a Najeriya Yunusa Isiyaku ya faɗi cewa takin da gwamnati ke saida wa manoma a da cikin farashi mai rahusa ya samu kutse daga masu gurɓata shi abin da ke rage amfanin noma da ake bukata. Gaskiya za a iya samu yunwa kwarai da gaske ba mataki ba kuma matakin da ya kamata a ɗauka shi ne ko na bada da tallafi kwarai da gaske wurin samar da wannan takin ne. saboda takin takin wato kuɗin takin ne ya zama ya ɗan zo ƙasa kamar wanda aka kwaɗaita musu tun da yanzu wannan takin da ake kira ɗan Buhari ɗin yanzu Kin tambaya za ki ji ana sai da shi kusan dubu goma sha kuma a asali dubu biyar da dari biyar gonaki ta tsara za a ba talakawa kun gani gaskiya barazana mai kwarai da gaske kuma zai kawo karanci abinci sakamakon yakin da ke tsakanin rasha da ukraine da matsalar tsaro da najeriya ke fama da shi ga batun matsalar tsadar man fetur da na diesel masana na ganin idan aka yi sakaci wajen ɗaukar matakan samar da taki na gargajiya ba shakka ƙasar za ta shiga mawuyacin hali kamar yadda masani kan tattalin arzikin kasa Nasiru marmara ke cewa kamar misali na gaya miki shine canza akala daga dogaro da hanyoyin sinadaran yin takin gaba ki da kasar waje da rabuwa ma da magana shigo da shi a sai magana blending wani shi aka fi da ma Najeriya a diversifying hanyar nemo takin ta zama an nemi hanyoyi da yawa na samo sinadaran ai kokarin haɓaka kuma hanyoyin da ake iya samar da taki na gargajiya daga hannun manoma. Ministan ayyukan noma da raya karkara a Najeriya Dr. Muhammad Mahmud Abubakar ya ce gwamnati na iya kokarinta wajen tunkarar matsalar. Najeriya ba ta zauna kawai kawai ta yi shiru ba a mai girma shugaban kasa ko a lokacin da aka fara wannan a ganin kamar zai iya zama abu ya bada umarni mun yi zama don mu duba me najeriya za ta yi don ta tabbatar wannan matsalan rashin takin ko kuma rashin isasshe bai kawo matsalan karancin abinci a ƙasar nan ba na biyu kuma mu tabbatar mun ci gaba da bunƙasa namu harkar noman ta hanyoyi kamar haka mu kanmu mu yunkurin ci gaba da ƙirƙiran taki wanda zai taimaka ya cike gurbin wanda ba za a samu daga ukraine ba musamman a akwai taki wanda ba lalai na irin sinadarin bature ba akwai ma'aikatu da ita tamu da kuma ta muhalli duk ana irin wa'annan taki din cikin wani rahoto da hukumar abinci da fannin ayyukan noma ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar an yi gargaɗin cewa 'yan najeriya miliyan goma sha tara da dubu ɗari hudu na iya fuskantar matsanancin karancin abinci a tsakanin watan yuni da agustan wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kuma an kiyasta cewa farashin kayayyakin abinci zai karu a yankin saharar afirka da kaso talatin talatin zuwa arba'in a kan sauran yankunan duniya. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan zazzabin cizon sauro wanda ya fi shafan kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci. cerebral malaria ko kuma zazzabin cizon sauro wanda ya shafi kwakwalwa zazzabi ne mai tsanani da kan shafi hanyoyin jini da kuma kwakwalwa cutar kan kashe lakar jiki da kan sa kasala kuma cutar kan haifar da matsalar numfashi a wasu lokutan ta kan fitar da mutum daga hayyacinsa tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka da war haka. bar mu da wani lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci. A likitance zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu. Zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba da kuma zazzabin cizon sauro mai tsanani wato wanda ya ta'azzara to a cikin waɗanda suke da tsananin nan wanda suka ta'azzara akwai wanda ake cewa cerebral malaria wannan zazzabi ne wanda ya shafi kwakwalwa kwayoyin cutar malaria sukan bi hanyoyin jini na cikin kwakwalwa sai su kawo matsaloli da dama sai mutum ya fara samun matsalolin da suka shafi bai san inda yake ba sai suma sai ya shiga cikin abin da ake cewa koma wato suma da mai tsanani yawanci bayan an samu jijjiga wato convulsion sai a shiga wannan koma kumar ah, lafiya ta duniya tana cewa idan aka samu wanda ya samu wannan jijjiga ya shiga wannan suma mai tsawo da ya wuce awa daya bayan an duba duk sauran dalilan da ya sa mutum zai iya samun wannan suma mai tsawo ba a gani ba to ana kiran wannan cerebral malaria wato zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa me ke kawo irin wannan nau'i na zazzabi kamar dai dai yadda waccan malaria take bata wadda bata azara ba kwayoyin cutar malaria nan suna cikin jini ne saboda haka kwayoyin cutar nan za su zagaya ko ina idan suka shiga cikin hanyoyin jini na kwakwalwa suka taru da yawa a cikin kwakwalwa to shine suke kawo duk wannan matsala da ake samu to likita menene alamomin irin wannan zazzabi a yawanci da an dan samu zazzabi kwana ɗaya kwana biyu na malaria nan wanda ba dauki ɗauki mataki ba sai mutum ya samu jijjiga sai kuma ya shiga abin da ake cewa komawa ta sun wannan mai nisa wannan shine alamun da ake gani a gane cewa to akwai wannan cuta mai tsanani ta malaria likita zai yi bincike idan ya duba mara lafiya akwai wasu alamomi da zai gani wanda za su tabbatar masa cewa eh wannan mutumin lalle yana daga cikin wanda tana iya yiwa yana daga zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa to likita za a iya cewa zazzabin malaria ne ko kuma zazzabin cizon sauro ne ke rikidewa ya zama irin wannan zazzabin da ke ke shafan kwakwalwa? Zazzabin malaria ne, illa iyaka shi wannan wanda ya ta'azzara ne, ba kamar wancan wanda bai ta'azzara ba, wanda bai ta'azzara nan ba shine wanda bai tabi bai taba wani bangare na jiki da zai iya kawo matsala ba. Amma wanda ya ta'azzara ya shafi bangarorin jiki da dama kamar koda ko hanta ko ita kanta kwakwalwa ko kuma ya farfasa kwayoyin jini yadda jini ya yi kaɗan a jikin shi mara lafiya da kuma sauran wasu sinadarai da ake iya dubawa saboda haka ita zazzabin ah, cerebral malaria tana yana daga cikin wannan wanda ya ta'azzara kenan wanda ya shafi kwakwalwa kuma ya kawo waɗannan matsaloli. Suwa cutar ta fi barazanar kamawa. a Yawanci sun ta fi kama waɗanda garkuwar jikinsu ba ta da ƙwari kan zazzabin cizon sauro. Misali yara mafi yawanci 'yan ƙasa da shekara biyar da mata masu juna biyu da kuma waɗanda baƙi ne eh, sun zo daga inda babu zazzabin cizon sauro wato waɗanda ake cewa non-endemic malaria zone suka zo su can ƙasa su babu zazzabi saboda haka jikinsu bai wani garkuwa saboda wannan cizon sauro ba ko kuma wannan dalili ya sa garkuwar jikin ta zazzabin cizon sauron nan ta yi ƙasa to waɗannan su ne suke da hatsarin kamuwa da wannan eh, zazzabi na cizon sauro wanda ya ta'azzara kuma ya shafi kwakwalwa misali idan zazzabin cizon sauro ne ya rikide ya zama eh, wannan cerebral malaria shin yana ɗaukar lokaci ne kafin ya rikide ko kuma daga ya kama mutum daga ya rikide a ah, waɗanda kamun farko wala Allah ma ba za su ji wasu alamu na malaria ba watakila sai a lokacin farin da suka ji kuma a lokacin za su shiga cikin wannan matsananciyar malaria wasu kuma zai dan ba su alama kwana daya biyu su dan yi zazzabi su ji lafiya lausi wasan su su harkokin su in lokaci ya kuma zagayewa su dan ji alama ba lafiya kafin su shiga cikin wannan hali a yawanci waɗannan kenan kin ga kenan sun dan samu wasu alamu wanda ya kamata da an ɗauki mataki amma akwai waɗanda babu wani alamu kawai dan lokacin kankani komai zai zo kawai sai ta zama ta ta'azzara ne. To likita akwai wani yanayi ne da aka fi cin karo da cutar misali lokacin zafi ko sanyi ko hunturu? Babu wani yanayi kowane lokaci za ta iya zuwa sai dai illa iyaka yawancin tana zuwa lokacin da sauro yake da dama cizon mutane ne amma ba wai dan ita kanta cutar ba misali lokacin zafi mutane ba sa iya yin bacci misali da rufa za a fito waje inda sauro yake za a yi cizo saboda haka yanayin zazzabin cizon sauran gaba ɗaya yana karuwa to a lokacin ana iya samun karuwar cutar amma ba wai dan ta'azzaran saboda wannan zafin ba ne a'a saboda yawan masu wanda sauro ya ciza sun karu ne irin wannan eh, zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa yana daga cikin cututtukan da ake iya yadawa misali idan sauro ya ciji mai ita ya ciji wanda ba shi da ita yakan yada ta kamar yadda ita wancan zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba duk abu ɗaya ne ba wai an samu bambanci bane akan kwayar a'a kwayar cutar sauran ne dai ta wannan malaria plasmodium falciparum din ita din ce dai illa iyaka ta samu wanda garkuwar jikin shi ba shi da karfi zafi shi yasa hatar ta azara saboda haka yadda sauro zai yada kowace malaria haka zai yada wannan ba wai bambanci bane menene illar shi wannan nau'i na zazzabin cizon sauro wanda kan shafi kwakwalwa to yana da illa matuka a duniya ana magana cewar mutane kusan rabin miliyan suna mutuwa saboda wannan zazzabi da ya ta'azzara sannan kuma waɗanda suka rayu din sukan samu matsaloli da dama wasu su samu kurumta wasu su makance wasu su samu taɓin hankali waɗansu kuma samu har jikinsu suna cutar jijjiga epilepsy kenan wasu ya kasance yara ba sa ko iya tafiya ba sa ko iya zama wasu kuma nasu bai ta'azzara sosai ba amma za su samu matsala wurin fahimta ko yanayin aiki ko karatu ko ɗabi'a su yana iya shafa wasu ya zama kawai suna da saurin fushi ko kuma ba sa son kula mutane wanda ainihin dameji ne aka samu daga wannan kwaya cuta da ta taba wani bangare na kwakwalwa ita wannan cuta ta zazzabin cizon sauro da kan shafi kwakwalwan nan akwai wani taimako da za a iya yi wa wanda ya kamu da ita kar ta kai ga ta kawo masa wata matsala ko kuma illa ta dindindin muddin da an tabbatar da cewa wannan zazzabi na cizon sauro ya shafi kwakwalwa akwai matakai a asibitoci da za a ɗauka akan samu matsala da mai zai faru nan gaba ba lallai ka iya cewa wannan za ta bashi wata matsala nan gaba ba ko ba za ta bashi ba amma akwai alamu da ake gani a likitance wanda za a gane cewa wannan yana da hatsarin samun wasu matsaloli nan gaba ko kuma ma yana da hatsarin cewar watakila da kyar ya tashi daga wannan ciwon likitoci za su iya gane wannan kuma matakan da ya kamata duk a ɗauka na magani a lokacin nan za a yi inda ake samun matsala shine idan mutum ya yi wannan jijjiga ta farko ya shiga koma har yanzu al'umma ma ko waɗanda abin da za su fara tunani idan mutum ya yi jijjiga cewar ba ciwon asibiti ba ne to sai ya kasance an samu ba a je asibitin da wuri ba kuma kuma ba a magani da wuri ba to waɗannan sun fi samun matsala. Ana iya warkewa daga cutar misali yaro ya warke ko kuma wanda ya kamu da cutar ya warke ba tare da ta haifar masa da wani matsala ba? Eh ana iya samu akan samu waɗanda za su warke kuma sun warke babu wani matsala amma dai akan samu masu yawa wanda suke samun matsala nan gaba. To likita yaya ma ake jinyar mai fama da cutar misali in ta fara haifar masa da wani matsala? To wannan jinya ce da dole sai a asibiti za a yi. Chemist ba zai ba wani ganin duk kame-kame ba zai ba asibiti ne za a ɗauki wannan mataki su kuma mafi yawancin asibiti akwai shi a rubuce ma yadda ya kamata idan mutum ya zo ya za a kuma waɗanda suke jinya an koya musu an nuna musu ga matakan da ya kamata a bi wani lokacin takan kai sai an kai mutum ɗakin intensive care wato kar ta kwana inda za a taimaka masa da numfashi da bugun zuciya da sauransu. To likita yaya yawan masu kamuwa da wannan cuta musamman ma a nan ƙasa ta mu Najeriya? To gaskiya suna da yawan gaske saboda mafi yawancin zazzabin cizon sauran da ke kawo matsala misali a nan kasar ita wannan kwaya cuta ta plasmodium falciparum ita ta fi yawa kuma ita ta fi kawo wannan matsalar saboda haka akwai su da yawa akwai waɗanda kafin aje asibiti sun rasu wasu kuma ma ba a je ba a zuwa asibitin saboda haka mutane da dama amma a duniya ana maganar kusan duk shekara waɗanda suke mutuwa saboda wannan akan samu kusan fiye da mutum rabin miliyan saboda wannan matsala to likita wata shawara ka ba ba wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya? shawa ta farko ita ce da da kullum muke bayarwa. Kula da muhalli. Shi sauro inda ya samu ɗan gwangwanaye ko taya ko wani ruwa da baya wucewa nan yake haihuwa ya kyankyasa kuma ya shigo cikin jama'a ya ciciji jama'a ya yada wannan cuta. Idan aka yi ƙoƙarin kula da muhallin nan da su kwatami da sauransu a kwashe duk wani tarkace inda zai kawo inda sauro zai hayyafa za a samu sauki matuka. Idan aka yi amfani da irin yanan nan nan da ake sa magani saboda ta rage sauro kada ya samu ya cijin yara ko mutane gaba ɗaya ma za a samu saukin wannan matsala sannan da an ga alamun zazzabin nan da buƙatar ɗauki matakin da ya kamata na neman magani a inda ya dace kuma sannan idan aka ga mutum ya yi jijjigan nan kar a yi tunanin cewar ba ciwon asibiti ba ne mafi yawancin dalilin da ya sa mutane ke samun jijjigan nan ciwon asibiti ne saboda ka a garzaya asibiti saboda a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka Ta masha Allahu masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. A Latinas nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa suka ce haƙiƙa haɗa kai tsakanin musulmai da kiristoci a jihar Kaduna a Najeriya da zimmar yaƙi da ta'addanci da masu satar mutane yayi daidai Allah ya musu jagora amin. sai sakon isa lawal girgir a jihar yobe ya ce kiran da shugaba buhari ya yi wa malaman jami'o'i da su koma bakin aikinsu cikin gaggawa hakan ya yi daidai to sai dai wani hanzari ba gudu ba ya kamata malaman su gani a ƙasa kafin shugaban ya yi wannan kira domin malam bahaushe ya ce banza ba ta kai zomo kasuwa Sakon Nazira Abubakar Sabo Gusau ya ce muna fatan sauyin da aka samu a kasar Sri Lanka ya zama alkhairi ga kasar da ma al'ummar kasar. Mu dai fatan mu Allah ya sa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Al'ummar kasar Sri Lanka na ci gaba da dakon murabus ɗin shugaban kasar Gotabaya Rajapaksa wanda ya tsere zuwa Maldives yayin da ake ganiyar zanga zanga da ta samo asali daga matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki. Shi dai shugaban ya yi alkawarin a daren ranar Laraba zai yi murabus amma sai aka wayi gari ya tsere zuwa ƙasar ta Maldives. A ranar Laraba masu boron sun yi dandazo a kofar majalisar dokokin ƙasar inda 'yan sanda suka yi ta cilla musu hayaƙi mai sa kwalla. shugaban amurka joe biden na ganawa da shugabannin isra'ila inda batutuwan tsaro yakin ukraine da dangantaka tsakanin amurka da isra'ila To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya hada shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.